إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ثم الشهادة لدى الأداء جملتها خمس بالاستقراء تحت سؤولها على التأين أن توجب الحق بلا يمين ففي الزنا من الذكور أربعة وما أدى الزنا فحسنين نساء ورجل بامرأتين أتلي في كل ما يرجع للمال ائتمي وفي اثنتين حيث لا يطلق إلا النساء كالمهيل مقنأ وواحد يجزئه باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر wa bi shahada tun min nasibiyali fiye jar hanyar waƙar ne bai na huka wa shardu hattam yi zuwa zukura wa littattafai ko fiye ko isura min ƙarfe an yabtare ku aure da hula tishin kabiru hau fa an yi to fasalin biyan wa'ishaha dace fasali annan game da nau'ukan shaidodi. to summa shahadatu sannan ita shaida ladal ada wajen ba da ita jumlatu ha jumla shaida hamsin biyar ce bilisti kira'i da bibiya an bibi na ukan shaida kashi biyar ce ta ta su'ulaha ta farko daga cikinsu ta ke u alatta a akan ayyanawa an tujibal haƙa bila yamini in an ce a ayyana ta farko wace shaida a ta farko shaida ta farko ita ce wadda za ta wajabta